takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da sha biyu ga watan july 1997 shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani Allah ya ji kanshi yace wal yahudu yuharrimuna al-jirriya wal marmahi ibn taymiya bai gushe ba yana siffanta mana siffofin da yan shi'a suka siffantu da su waɗanda sun gado su ne ko kuma sun yi kama da ainihin yahudawa ya ce yahudawa suna haramta tarwaɗa da kuma ƙurungu ma'ana nau'i ne na kifi tarwaɗa da ƙurungu to yahudawa suka ce haramun ne a ci kifi tarwaɗa da kuma haramun ne a ci kifi ƙurungu wa kazalikan rafira haka su ma 'yan shi'a wal yahudu harramul arnaba wa ta'al yahudawa sun ce cin naman zomo haramun ne haka kuma cin saifa ita ma haramun ne wa kadhalika rafida haka nan yan shi'a wal yahudu la yarawna al masha ala al khuffaini yahudawa ba su ganin halaccin shafa akan hufi guda biyu ma'ana an ka sanya hufi ko safa ko makamancin haka yahuda suka ce bai halatta kai shafa akan su ba wa kadhalika rafida haka nan yan shi'a wal yahudu la yulhiduna yahudawa in sun zo kabarin su ba sa yin lahad kabari kala biyu ne ko dai ai lahad ko kuma ai shakku lahad shine bayan an haka uwar kabari sai a koma bangaren alqibla sai a kwakula rami daga gabas wanda zai ɗauke mamaci ɗin aka zo aka saka shi sai a tunkuɗa shi haka sai zama fuskar shi ta fuskanci alqibla ya kwanta akan ɓarin shi na dama bayan shi kuma yana yamma kenan kamar munan da muke abin nan fuskar shi tana gabas wannan shine lahad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace allahadu lana wa shaqqu li ghairina lahad shine namu musulmi amma kabarin shaq wannan da ake tsagawa a tsakiya Ya ce to wannan kuma na wasu ne waɗanda ba mu ba to a wannan hadisi a zahirin shi ya nuna kamar bai halatta a yi shakku ba kenan to amma an samu kuma annabi ya ba rangwame akan yin shakku din don haka yin shakku ya halatta amma yin lahadi kuma sunna ne akwai lada na musamman akan haka to irin wannan nau'i na kabari wanda ake kira lahad yahudawa ba sa yin shi wa kadhalika rafida haka nan yan shi'a wa qad ul'ida li nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama gashi kuwa annabin mu kabarin da aka yi mishi shine lahad Allah ko yana zaba wa annabin shi abin da yafi na kowa ne to tunda Allah ya zaba wa annabi lahad ashe lahad ya fi kenan wal yahudu yadkhuluna ma'a mautahum fil kafani sa'a fatan ratba yahudawa in suka zo za su sanya matacce a cikin likafani sai su samo zarbar dabino ganyen dabino haka sai su saka a cikin likafanin wa kazalika rafida haka su ma yan shi'a sun maƙalali sa'annan al'imamin sha'abi ya ce da ni ya maliku ya kai malik ɗan mizwal wa faddalat humul yahudu wa nasara bi khasalatin yahudawa da kiristoci sun fi yan shi'a daraja da wata ɗabi'a kyakkyawa guda ɗaya ma'ana akwai wata kyakkyawar ɗabi'a ma da su Yahudawa suka siffanti da ita kiristoci suka siffanti da ita amma 'yan shi'a ba su siffanti da wannan ba ashe bayan kama da suka yi a wajen bata da kasirci to har su 'yan shi'a sun fi yahudawa da nasara bata kila lil yahud aka ce wa yahudawa man khairu ahli millatikum daga cikin waɗanda suke bin addinin ku su wane ne suka fi kowa daraja qalu sai yahudawa suka ce ashabu musa sahabban annabi musa su suka fi kowa daraja wa qila lil ba aka ce da 'yan shi'a wa lin nasara aka ce da kiristoci man khairu ahli millatikum cikin mabiya addinin ku wane ne suwa suka fi daraja kalu sai suka ce hawari isa mabiya annabi isa su suka fi kowa daraja wa qila lirrafida aka ce wa yan shi'a man sharru ahli millatikum a cikin masu bin addinin ku suwa ne suka fi kowa sharri kalu sai suka ce hawari muhammadin zaɓaɓɓu cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa sharri in ji wa in ji 'yan shi'a ta yara suka ce bakin ku ya shirari ɗanyen kashi to ya nuna bi zalika wa zubair suna nufin ainihin ɓalhatu da zubair waɗannan su ne waɗanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce cikin kowane annabi yana da wasu 'yan lele wasu waɗanda yake ji da su yake haba-haba da su ya ce waɗanda nake ji da su nake haba-haba da su su ne ɗalhatu ɗan ubaidillahi ɗaya daga cikin 'yan aljanna da az-zubairu ibn al-awami shi ma ɗaya daga cikin yan aljanna in haka zuwa za a zo a lissafa maka goma yan aljanna an jima kaɗan insha Allah za ka ji waɗannan sun shigo ciki falhatu dan ubaidillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake son ya ga ɗan aljanna yana yawo a bayan ƙasa yace ya kalli falhatu dan ubaidillahi duk abin da Allah ya dora wa dan adam yake sauraron da ya gama kafin ya mutu to falhatu ya gama dama Allah yana cewa kalla lamma yaka bima amara ga mutum ya mutu amma bai gama abin da aka umarce shi ba ya je ya ci kashe lokutan da wasu ayyukan banza ko to amma shi Talhatu dan Ubaidillah duk abin da Allah ke neman shi a wannan rayuwar ya gama manzo Allah ya bashi wannan digirin girmamawa hadisi ne sahihi yana cikin sunan Ibn Majah mun fahimci wannan da kyau ko to aka tambayi yan shi asuwa ne ne mafiya sharri daga cikin al'umma sai suka ce waɗannan sahabbai guda biyu umiru an yastaghfiru lahum sha'abi ya ce kaga an umarce su da su roƙa wa sahabban annabi gafara fasabbuhun sai suka zage su fasaifu alaihin maslulun ila yaumil kiyama don haka zararren takobi ya tabbata a wuyan yan shi'a har zuwa tashin alkiyama ma'ana tsakaninmu da yan shi'a to kamar tsakanin annabi da kafirai ne kullum kawai zararren takobin mutu yana harin wuyansu ne wa da'awatuhum mad'uba da'awar yan shi'a kiran da suke wa mutane to wannan kira ne wanda yake rugurguzajje warayatuhum mahzuma sannan tutar da yan shi'a suke dagawa rugurguzajjiya ce wa amruhum mushattatun sannan al'amarin su duk a warwatse yake kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sa'an da yan shi'a suka kunna wata wuta don su tayar da fitina sai Allah ya kashe wannan wuta wa yas'auna fil ardi fasada yan shi'a suna yawo suna yaɗa ɓarna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata kaji abin da al-Imam Abdurrahman shaabi ya gaya wa almajirin shi Malik dan Mughwal shekul Islam Ibn Taymiyyah ya wa qad rawa abul al-Qasim at-Tabari al-Imam Abu qasim at-Tabari ya ruwaito fi sharhi usul as-sunnah a cikin littafin shi mai suna sharhu usul as-sunnah na'awa azal kalami kwatankwacin ainihin wannan maganar da kaji ainihin wato an karanta a yanzu min hadisi wahab ibn baqiya al ta hanyar riwayar wahab dan baqiya mutumin kasar wasit ta kasar iraq wahab ya ce an muhammad ibn hajar al-bahili daga muhammad dan hajar al-bahili an abdurrahman ibn malik bin mighwal daga abdurrahman dan malik dan mighwal fa hadha al-athar ibn taymiya yace wannan asari ibn taymiya babban malamin hadisi ne yana magana amma magana yake ta ilimi ta malanta sahihiyar magana a wurin malaman hadisi duk zantuttukan da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi akan ce da su hadisi kuma akan ce da su khabari ko da akan samu kaɗan cikin malamai kamar malaman andalus irin su baji irin su ah, abin nan ibn rushd da makamantansu sukan kira hadisi marfu'i su ce asari amma sahihiyar magana duk abin da ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama ko aikin shi ko tabbatarwar shi shi yake kira hadisi ko khabari abin da ya zo daga harshen wani sahabi ko aikin wani sahabi ko tabbatarwa wani sahabi shi yake kira asari to kaga wannan maganganu da muka karanto yanzu ah, al-imam sha'abi shine yayi su to tunda abdurrahman sha'abi shi yayi su abdurrahman ba annabi bane don haka asari na farawa daga kan sahabbai zuwa tabi'ai har zuwa kan kowane malami duk magana da wani malami yayi sahabi ne ko tabi'i ko ƙasa sai a ce asari don haka kaga ibnu taymiya bai ce wannan hadisin ba sai ce wannan asarin mun fahimta don ba hadisi bane wannan asari kenan maganar wani sahabi ko tabi'i ko ƙasa da haka kadru ruwiya an abdurrahman ibn malik ibn ya yace an ruwaito wannan daga abdurrahman dan malik dan migwal min wujuhin muta'addada min wujuhin muta'addida ta fuskoki daban-daban yusaddiqu ba'daha ba'dan wannan hanya tana gazgata wannan wannan hanya tana gazgata wannan ma'ana ɗalibai da yawa suka ruwaito waɗannan maganganu wannan ɗalibin aka ɗauko tashi riwaya aka faɗa da wannan sai a ga abin ya yi ɗaya ma'ana suna gazgata junansu kenan wa ba'dhum yazidu ala ba'd wasu kuma suna ƙarin bayani akan maganar wani lakinna abdurrahman ibn malik bin migwal ko da yake shi abdurrahman dan malik dan migwal din za'ifun mutum ne ainihin mai rauni a wajen hadisi to amma an samu wannan magana ta zo ta hanyoyi mabambanta don haka wannan ba abin da yake za a karyata ba ne balle kamar yadda za ka zo ka ji waɗannan zantuttukan duk da ya faɗi kaɗan ne ma daga cikin munanan abubuwa na 'yan shi'a sa'annan sai ibnu taymiya yace wa zammu yi lahum sabitun min turuqin ukhra kuma zargin da imamu sha'abi ma yake wa 'yan shi'a wannan ya tabbata ta hanyoyi ainihin daban banda ma wannan hanyar ma'ana ko da ana ganin wannan hanyar ma aje ta baki ɗaya to ai an samu wasu hanyoyin al'imamu sha'abi ya zargi 'yan shi'a waɗannan hanyoyi kuma babu shakka sun tabbata shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya ya ce lakin na lafzar ba, sai dai lafazin kalmar ba. lafazin kalmar ba in aka ce wato abin da ya sa kamar yadda karatuttuka da suka gabata mun yi bayani lafazin kalmar 'yan shi'a 'yan shi'a wata kalma ce shi'a wata kalma ce wadda wata ƙungiya ce da ta tattaro wata ƙungiya mai faɗi wanda a cikinsu akwai mutanen kirki masu aƙida ta gari bayan Allah tun daga kan sahabbai hakan tabi'ai har zuwa yanzu akwai kuma waɗanda suke la'anannu ne masu ainihin cin mutuncin addinin musulunci to don haka sai aka karkasa su in aka ce shi'a shi'a to sunan wannan ƙungiyar ce gaba ɗaya to amma in aka ce Rafi ba, to sunan waɗanda suke cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da makamantansu misali akwai waɗanda suke daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama magoya baya sayyidina aliyu ne kamar wa kamar abu zarrin kamar ammar kamar ibnu abbasin da makamantansu waɗannan duk baki ɗayansu 'yan shi'a ne mun fahimci wannan da kyau ko to amma shin waɗannan sun saba wa abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci a'a waɗannan ba su saba wa abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci ba amma akwai ƙungiyar rafiba. to rafida ɗin su ne waɗanda tun karatuttukan mu na baya duk sanda ka ji an danganta wata mummunan magana to su ne to amma duk sa'an da ka zo a shar'ance in za ka yi hukunci game da su sai ka ce rafi ba. rafi ba su ne kafirai su ne batattu amma kalmar 'yan shi'a to sunan ƙungiyar ne don haka a cikin aƙida ba a hukunta cewa ƙungiyar gaba ɗayansu kafirai ne to amma mu a ƙasar nan yanzu in ka zo ka ce rafi ba kafirai ne wani ma bai san abin da kake faɗi ba misali yanzu in ka zo ka ce mu salafiya ne sai wani ya ji kamar kana nufin kai wani ne daban amma me kake cewa a najeriyance kana cewa mu yan izala ne amma yanzu duk sanda muke karatu na ce mu salafiya ne wani sai ga kamar salafiya wata kungiya ce daban a'a salafiya din su ne yan izala su ne ansaru sunna wato sunayen ya danganta game da yadda garuruwan suke in ka zo nan najeriya sai a ce yan izala in ka tafi kasashen sham sai a ce salafiya in ka tafi kasashen saudi arabia sai a ce ahlus sunna wal jama'a in ka tafi kasashen misra da sudan sai a ce ansarus sunna duk gaba ɗaya abu ɗaya ne to yanzu ka zo kana son ka ce ku salafiya ne a najeriya ya za ka yi ka faɗa ɗan najeriya da zai gane sai ka ce mu ɗan izala ne to in ka fahimci wannan da kyau a najeriya yanzu in ba cewa kai yan shi'a ba ta kira su da sunan wannan ƙungiyar mai faɗi to ba za a gane waɗanda kake nufi ba don ka zo ka ce rafida sun ce kaza wani ma bai san abin da ake nufi da rafida ba bai ma taba ji ba to shine ibnu taymiya yake ce maka wannan kalma ta rafiba din kalmar rafiba su waɗannan batattu daga cikin yan shi'a din inna ma zahara lamma rafadu zaid ibn ali ibn al-hasan ibn al-husayn fi khilafati hisham wannan lafazin na rafiba ya bayyana ne lokacin da su yan shi'a suka yi watsi da zaidu dan aliyu dan husaini dan aliyu dan abi talibin wato zaidu sayyidina ali da ya haifi da al-husain husaini kuma sai ya haifi da ya sa mishi aliyu sunan mahaifin shi kenan shi kuma wannan aliyu jikan aliyu dan abi talib da ya haifi da sai ya sa mishi zaidu ma'ana wannan ya zama da ga jikan sayyidina ali a hausa ne ake cewa da kenan da ya haifi da ne shi kuma sai ake mishi ta taba kunan ali to ɗan aliyu ma'ana ɗan da jikan aliyu ya haifa to 'yan shi'a sai suka yi mai tawaye to daga nan ne aka fara amfani da kalmar rafi ba, su waɗannan da suka yi wa jikan ɗan jikan sai na aliyu tawaye su ake kira ba? saboda daga rafaba, watsi sun yi watsi da shi a lokacin khalifancin hisham wa qissatu zaid ibn ali ibn al-husayn wannan matsala labarin yadda shi zaidu ɗan aliyu dan husayn din ya faru ya faru ne kanat ba'da al-20 wa mi'a sanata ihda wa ishirina a wisnataini wa ishirina wa mi'a fi awakhir khilafati ali yace wannan kissa tashi ta faru ne ainihin bayan shekara ta dubu ɗaya bayan shekara ta ainihin wato ɗari ɗaya da ashirin sanata ihda wa ishirina a wisnataini wa ishirina ko dai shekara ta ɗari da ashirin na farkon musulunci ko shekara ta ɗari ɗaya da ashirin da biyu a ƙarshe-ƙarshen halifancin hisham Kale abu hatim al-basti abu hatim al yace kutila zaid ibn ali ibn al-husayn bil kufa shi wannan zaidu dan aliyu dan husayn din an kashe shi a kufa ne sanata sanataini wa 20 wa mi'a shekara ta 122 wasu liba ala khashaba aka samu wani ice aka tsire shi kamar yadda ka san ake tsira kaza haka aka kama shi aka tsire shi mun fahimci wannan ko malami ne cikin malamai ainihin wato na sunna masu danganta kansu ga ahlul baiti domin jika ne na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam to aka kama shi aka tsire shi wa kana min afadil ahli albayt yana daga cikin mutane masu falala daga cikin yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ulama'ihi da kuma ainihin wato yana daga cikin malaman su wa kana shi'atu tantahiluhu yan shi'a suna bin shi suna danganta kansu gare shi mun fahimci wannan da kyau ko to zamu ji kamar yadda mas'alar shi ta zo ta faru mas'alar shi ta faru ne a lokacin da ya yaba wa abubakar da umar sai suka yi mai tawaye mun fahimci wannan to daga nan ne suka yi kutu-kutu sai da suka ga cewa sun hallaka shi saboda dan ne zai fito daga cikin ainihin jininsu bangaren ainihin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yadda da abubakar da umar to sai suka yi watsi da shi shine suka zo suka hallaka shi Kultu ni ibnu taymiya nace wa min zamani khuruji zaidin to daga zamanin da shi zaidu ya fito shi wannan ainihin wato a zaidu wanda yake ɗaga jikan annabi sallallahu alaihi wasallama iftaraqati shi'a sai ƙungiyar shi'a ta kasu ila rafida wa zaidiyya aka samu rafida aka kuma samu zaidiyya kaga daga cikin shi'a din ne wannan ƙungiyar da muka ce tana da faɗi sai aka samu rafida aka samu zaidiyya fa innahu lamma ila an abi bakrin wa umara fatarahama alaihima rafadahu qaumun da aka zo aka ainihin tambaye shi yan shi'a suka tambaye shi game da abubakar da umar sai ce allah ya ji kan abubakar da umar shine sai suka yi watsi da shi faƙala lahum sai ya ce da su muni kun yi watsi da ni fasun mu rafida sai aka sa musu suna rafida mun fahimci wannan ko to waɗannan su ne lalatattu ɗin to kuma irin wannan shi'ar irin ta ce khumaini ke bi irin ta ce aka kafa gwamnati a Iran irin ta ce su zazzaki suka je suka ɗibo dakwanta suka kawo ta Najeriya suna yaɗawa mun fahimci wannan ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi Wasallama, amma an ba haka ba ka ji wannan zaidu ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah an faɗi abubakar da umar ya ce Allah ya ji kansu ya yarda da su sakamakon haka ne su waɗannan takadarai ɗin sai suka yi mishi tawaye to akan haka ne sai aka kiraye su ainihin wato rafida amma kuma an samu al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallina shi kuma ainihin ya ce dalilin da yasa aka sa musu rafida saboda sun yi watsi da khalifancin sayyidina abubakar da umar sun ce ba su yarda da waɗannan khalifancin ba lirafdihim iyahu wato saboda ainihin sun watsar da shi saidna a zaidu dan aliyu dan husaini wasu miya mallam yarfadhu min shi'a zaidiyyan to duk wanda bai watsi da wannan limami ba daga cikin yan shi'a sai ake kiran shi zaidi kamar su shaukani muhammad ibnu ali ash-shaukani mai littafin nailul awtar dan shi'a ne mai littafin nailul autar ɗan shi'a ne amma wanne ɓangare daga cikin shi'a ɗin ɗan shi'a ne zaidiyya da aƙidarsu da ibadojinsu da mu'amalolinsu duk baki ɗaya suna nan akan alkitabu wa sunna ya ishe ka misali ka je ka ɗauki littafin shi nailul autar ka karanta ka je ka ɗauki tafsirin shi fatuhul kadir ka karanta ka je ka ɗauki littafin shi na fiqh husailul jirar ka karanta Za ka ga babu abin da ya kawo wanda ya saba Alkur'ani da sunna don su suna nan tare da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lintisabihim ilaihi to duk waɗanda ainihin wato suka yarda da zaidu ake danganta su gare shi sai ake ce musu zaidiya saboda suna danganta kansu zuwa gare shi walan ma liba, lokacin da aka ainihin tsire shi din aka kere shi a jikin wannan ice كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها وأن دسكي باين الله دكتكم بينشي sai su zo wannan wuri da daddare iccen da aka tsire shi din sai su zauna sai su ta ibada a wannan gurin ma haka al'amari yake kai ka mutu kana ta kokarin gwagwarmayar mutane su bi sunna ka mutu kuma an je ana ibada a wurin kabarin ka me kai mutane guri mun fahimci wannan da kyau ko wa sha'abi tuwsiya fi awakhir khilafati hisham sha'abi kuma ya rasu ne a farko farkon halifancin hisham aw akhiri khilafati yazid ibn Abdulmalik malik akhihi ko kuma karshen halifanci yazid dan abdul malik dan uwan ainihin shi hisham din sanata 50 wa mi'atin a shekara ta 105 aw qariban min zalika ko kuma kusa da haka falam yakun lafzur rafida ma'rufan izzaka to a wannan lokaci ma gaba ɗaya ba a san lafazin kalmar rafida ba وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الاحاديث المرفوع التي فيها لفظ الرافضه yace to da wannan dalilai da ma wasu dalilai za a gane duk wani hadisi da kaji ya faɗi kalmar rafida wannan hadisi bai inganta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi ba a fara amfani da wannan kalima ba a zamanin sayyidina abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba a fara amfani da waɗannan kalmomi ba sai can ƙarshe ƙarshe to duk wani hadisi da aka zo aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kalmar rafida to a ina ne aka samu Annabi ya faɗi wannan kalma a zamanin shi ba a amfani da wannan kalma misali sai mutum ya zo yanzu da wani littafi na ɗan fodiyo sai ya kawo wata magana haka ga ta ɗan fodiyo sai ya kawo wani quotation daga littafin turanci ya ce a cikin littafin ɗan fodiyo to ai a zamanin shehu usmanu dan fodiyo turawa ba su shigo najeriya ba ba su shigo daular usmaniya ba a zamanin dan fodiyo to ina ne dan fodiyo ya je ji turanci ina ne har ya samu littattafan turanci da zai reference da su kaga daga nan za a gane cewa ƙarya ne saboda a zamanin shi ma gaba ɗaya babu turanci a ƙasar ko mun fahimta to mutum yanzu ya zo da wani hadisi wanda ke ɗauke da lafazin kalmar rafida sai a ce to ina ya samu wannan hadisin a zamanin annabi ai ba a faɗan wannan kalmar ma ba ta walakin kanu yusammauna bi ghairi zalika lism yace sai dai ana kiransu da wani suna wanda ba wannan ba kama kanu yusammauna kama kanu yusammuna al-khashabiyya liqaulihim kamar yadda ainihin wato ake kiran wani bangare na shi'a kuma ake kiransu al-khashabiyya saboda su suna cewa inna la nuqatilu bis-sayfi illa ma'a imamin ma'asumi ba za mu yi jihadi da takobi ba sai limamin da baya saban Allah ya zo shine mahadi don haka mun yi magana a kansu waɗannan don haka su ba sa yaƙi da takobi sai dai su sa ice su sassaƙa ice ko katako kamar takobi da shi suke yaƙi to zaki kiran su khashabiyya masu yaƙi da ice ko katako faqatalu bil khashab don haka sai suke yin ainihin yaƙi da ice ko katako walihaza jaa fi ba'd riwayati an sha'abi saboda haka aka samu daga cikin wasu riwayoyi al-imam sha'abi qala yace ma ra'aitu ahmaqa min al-khashabiyya ban taba ganin shashashan mutane fiye da ainihin yan shi'a khashabiyya ba waɗanda suke cewa ba za su jihadi da takobi ba sai ainihin san da mahadi yazo fa yakunu al-mu'abbir anhum bi lafz ar-rafida zakarahu bil ma'ana ma ba'si abdurrahman to sai zama wanda yake bada labari game da ɗabi'ar yan shi'a din nan da halayensu to ya zama yana bada labarin ne da ainihin ma'anarsu kamar yanzu mu nan muna son mu ce rafida ne amma muka ce rafi ba kai mutumin najeriya da ke sauraron mu ba za ka fahimci abin da muke nufi ba sai a ce maka yan shi'a kaga wannan ana ba da labarin abin ne da ma'ana mun fahimta to sai ya zama a cikin wannan abubuwa da muka karanto na su da ake cewa wa kazalikar rafida wa kazalikar rafida to sai ya zama duk waɗannan maganganu an ba da labarin su ne da ma'ana amma wannan kalima ta ba a lokacin ba ta tare da cewa kuma ka san shi Abdulrahman ɗin da aka danganta wannan magana gare shi mutum ne mai rauni kamar yadda bayani ya gabata wa ma'a anna zahira anna hadha kalama إنما هو nazmi عبد ibn Malik Ibn ابن wata وتأليفه tare da cewa wannan magana da muka karanto doguwa game da 'yan shi'a da su da yahudawa Abdulrahman ɗan malik dan shi shine ya tsayaye nazari ya tsara ainihin waɗannan maganganu wata alifihi kuma shine ya ainihin har hada su haka wa qad a tarafan minhu an sha'abi ya ji wasu daga cikin waɗannan maganganu ne daga malamin shi al-imam sha'abi wa sawa'un kana huwa allafahu aw nazamahu lima ra'ahu min umuri shi'a fi zamanihi wa lima sami'ahu anhum wannan magana da aka ce shi abdurrahman shine ya tsaya shirya ta haka shin wannan magana shirya tan da ya da tsara tan da ya daga al'amuran da ya gani ne na 'yan shi'a ya auna da yahuda ya ga sun yi iri ɗaya ko kuwa daga abubuwan da ya ji game da su aule ma sami amin a halin ilmi fihi ko kuwa zantuttukan da ya ji ne malamai na faɗi game da yan shi'a su ce yan shi'a suna kaza wanda ya kama da na yahuda kaza a ƙarƙashin haka shi kuma ya biya jera waɗannan maganganu au ba'abihi ko kuwa ya ainihin wato samu waɗannan maganganu ne wasu ta hannun malaman shi wasu kuma ta abin da ya gani na daga halayen yan shi'a au majmu'il amraini ko kuwa al'amuran guda biyu ne ya ji wasu ta hanyar malaman shi wasu kuma maganganun ya ainihin wato ji su ne ta su kansu 'yan shi'an ko kuma dukkanin maganganun bayan ya ji su kai tsaye daga wurin 'yan shi'an kuma ya ji su a wurin malaman shi au ba abihi lihaza ko kuma wasu daga cikin maganganun ya zama ya ji su daga wurin malaman shi wasu kuma ya gani daga ɗabi'u na 'yan shi'a ɗin wa ba abihi lihaza wasu maganganun kuma ya zama ya gani sun aikata kuma ya ji ainihin labarin cewa wannan na daga cikin ɗabi'unsu sai ce fahazan kalami to ala ayyi halin da ya cikin waɗannan zantutukan da muka yi ko ma ta yaya ne shi wannan abdurrahman dan malik dan mirwal ya kawo waɗannan maganganu to duk waɗannan maganganu da ya kawo ya faɗa game da 'yan shi'a ma'arufin bid dalili sanannu ne tare da dalilansu an san gaskiya haka abin yake game da 'yan shi'a la yahtaju ila naqalin wa isnadin har ma ba sa buƙatar cewa sai an ciro daga wurin wane daga wurin wane ko kuma an kawo isnadi domin duk wanda ya rayu da yan shi'a gangaren yan shi'a zai ga waɗannan abubuwa zai gama waɗanda suka fi su muni to duk abin da ya zama idanka ya gane maka shin wannan abin kuma yana buƙatar isnadi yana buƙatar wani nakali ka riga ka gani da idanka ko kuma kaji shi yasa wannan abu baya buƙatar wani abu daga cikin waɗannan yanzu misali duk wanda yake a yanzu game da al'amuran da ake faɗi game da 'yan shi'a ɗin nan to menene abin da zai musu a kai domin yana rayuwa da su yana ganin irin yadda suke zai tabbatar da cewa fiye da haka ma dan sun aikata ba abin mamaki bane gare su wa qaulul qa'il to nan kuma ibnu taymiya zai yi wani bayani ta iya yi waka ce to ai wasu daga cikin ɗabi'un nan da ibnu taymiya ya faɗi game da 'yan shi'a mu mun duba 'yan shi'an garin mu bamu gani tare da su ba sai ce to duk sanda ka ji wani ya ce yan shi'a sun aikata kaza ai ba sai lallai duk inda yan shi'an duniya suke sun aikata wannan abun ba in wasu bangare suka aikata to shikenan a madadin duka suke domin dai in an tashi yan shi'a ne suka aikata don haka sai ya ce faɗar mai magana da zai ce innar rafibata taf'alu kaza wa kaza yan shi'a na aikata kaza da kaza almuradu bihi ba'd ar-rafiba yana nufin wasu daga cikin yan shi'a ne ka kauli ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa qalatil yahudu uzairu nubnillahi yahuda suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat nasara al ibn Allah kiristoci suka ce al dan Allah ne suratu tauba aya ta 30 ko sannan kuma Allah ya ce wa qalat yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a makale yake ma'ana Allah maruwaci ne gullat aidihim Allah ya ce Allah ya murda hannunsa an murda hannayensa hannayensa ne a murde suratul ma'ida aya ta 64 lam yaqul zalika kullu yahudiyyin ai kaga waɗannan maganganun ba dukkanin yahudawa ne suka faɗe su ba shin dukkanin yahudawa ne baki ɗaya suka ce uzairu dan Allah ba duka bane wasu daga ciki ne shin dukkanin kiristoci ne ainihin suka ce masihu dan Allah ba dukkanin su bane to amma sai Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa yahudawa sun ce kuma kiristoci sun ce bal a ba'dhum wasu daga cikin su ne suka faɗi wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan magana Allah madaukakin sarki da yake cewa na qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda aka samu mutane suka ce da su mutane fa sun yi muku taron dangi shauhu sahabbai aka zo aka cewa mutane sun muku taron dangi ku ji tsoro ku gudu surata ali imran aya ta 173 almuradu bihi jinsin nas abinda ake nufi nan wasu mutane ne ba duka mutane bane suka ce musu wannan ko duka mutanen duniya ne suka zo suka ce wa sahabban annabi mutane sun muku taron dangi wasu mutane ne suka kawo musu wannan gurguwar shawara amma sai Allah ya ce kuma mutane sun ce wa sahabban annabi mutane sun muku taron dangi to kuma mutanen da aka ce sun wa sahabban annabi taron dangi dukkan mutanen duniya ne a'a na wasu bangare ne amma kaga sai aka ce mutane ko mun fahimci wannan da kyau yanzu misali a matsayinka na ɗan izala ahlus sunna in aka ga kwankwasa ko mun fahimci wannan da kyau ba sai dukkanin ku kun aikata abu ne sannan zai ce sannan zai zama ja'izi a harshen arabiya ko a wani harshe a ce sannan za a tabbatar da wannan abu gare ku ba mun fahimci wannan da kyau jama'a don haka sai ya ce wa illa fa ma'lumun annal qa'ila lahum ghayral jami'i in ba haka ba ai waɗanda suka zo suka bayar wa sahabban annabi wannan muguwar shawara ai su ba su daga cikin waɗanda suka yi wa sahabban taron dangi wa ghayr al mukhatibina al majmu'i lahum kuma su waɗannan da suka zo suka bada wannan shawarar ba su daga cikin waɗanda ainihin suka shiga cikin wannan taron dangi ko kuma cikin waɗanda suke wa magana sahabban annabi mutane ne waɗanda suka yi taron dangin mutane ne waɗanda suka zo suna bada labarin mutane ne waɗannan mutane da suka zo suna bada labari ga sahabbai cewa an muku taron dangi suwa suka yi muku taron dangi mutane ashe kaga ba dukkan mutanen duniya ba tunda su ba su ciki kenan sannan kuma su waɗanda ainihin aka yi wa taron dangin su ma ai wani ɓangare ne na mutane ashe ba su daga cikin waɗanda suka yi taron kenan ma'ana ba lallai ba ne ya zama ɗabi'o'in nan da aka ce 'yan shi'a suna aikatawa ya zama duk 'yan shi'an duniya sun yi tarayya a kansu za a iya samun wasu 'yan shi'a kaɗan suna aikata wannan amma aka tare sai a ce 'yan shi'a suna kaza ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to don haka sai malam ya ce wa ma zakarahu mawjudun fi rafida wannan magana da imamu sha'abi ya faɗi ya ce duk gaba ɗayan shi'a eh, ya ce yan shi'a suna aikatawa abu ne wanda yake tabbatacce akwai shi tare da yan shi'a ɗin wa fihim aba'afu ma zukira kai akwai ninkin ba ninkin ma na abin da aka ambata ɗin nan ba ma wai waɗannan abubuwan ba kawai akwai ninkin ba ninkin shi kamar me sai ce mislu tahrimi ba'dihim li lahamil ah, wal jamal kamar yadda ake samun wasu daga cikin yan shi'a suka ce naman agwagwa haramun ne naman raƙumi haramun ne Mu mushabahatan lil yahudi domin kama da yahudawa Yahuda sun haramta naman agwagwa da naman raƙuma to haka yan shi'a ma an samu sun haramta to kaga ba dukkanin yan shi'a bane akwai yan shi'an da ke cin naman raƙumi akwai yan shi'an da ke cin naman agwagwa amma an samu wasu sun ce haramun ne to na aka tafi sai a ce yan shi'a sun haramta ba lallai a ce wasu daga cikin su ba wa mislu jam'ihim bayna salataini da'iman kuma kamar yadda yan shi'a suke hada salloli guda biyu da'iman kowane lokaci sallar azhar da la'asar da sallar magariba da isha yan shi'a suna hadewa azhar da la'asar su hade ta lokaci guda ko da larura ko babu mun fahimci wannan magariba da isha su hade ta lokaci guda to haka wannan ainihin wato hadewar da suke yi na wannan sallar ba ko ina ne zaka je ka samu yan shi'a suke haka ba amma tunda an samu wasu na yin haka shikenan abin da ba a faɗi kenan ko a masallatan Iran yanzu haka ake ka rinka kamo gidajen rediyon su kana ji fala yusalluna illa fi thalathati awqatin yan shi'a ba sa sallah sai a lokuta uku lokacin sallah asuba lokacin sallah azhar da la'asar a haɗe lokacin sallah magariba da isha a haɗe dan haka lokuta uku kenan kuma har a nan Najeriya a nan Zaria tudun wadannan da muciya da sabon gari yan shi'a suna haka waɗannan sallolin ya zama salloli uku suke a wuni mushabahatan lil yahudi domin kwaikwayo da kamantacewa da yahudawa wa mithlu qawlihim kamar yadda yan shi'a suke cewa innahu la yaqa'u talaqu illa bi ishhadin ala zawji mushabahatan lil yahudi kuma yan shi'a suke cewa saki ba zai afku ba sai in shi miji ainihin wato ya kafa shaida wannan kwaikwayo ne ainihin ga yahudawa tare da cewa zaka zo ibn taymiya zai tattauna waɗannan matsaloli yace daga cikin matsalolin akwai matsalolin da sun dace akai amma kuma karka rudu duk wata matsala da aka samu yan shi'a sun dace akai an samu malamai na ahlus sunna sun dace akai don haka mun dace da wannan matsala ne dan ta daidai da sunna ba dan ta daidai da yan shi'a ba mun fahimci wannan da kyau ko wa mislu tanjisihim li abdani ghairihim min almuslimin wa ahli alkitab kamar kuma yadda yake yan shi'a suke cewa duk wani musulmi da wani kirista da yahudi jikin shi na jasa ne duk wanda ba dan shi'a ba to jikin shi na jasa ne wa tahrimuhum lizaba'ihim wa tahrimihim lizaba'ihim da kuma haramtar da ainihin yankan musulmi da ainihin kiristoci da yahuda da yan shi'a suka yi duk wanda yake ba dan shi'a bane sai yan shi'a suke ba za su yankan shi ba haka kiristoci da yahuda sai yan shi'a suke ba za su yankan su ba amma musulmi kam yana cin yankan musulmi musulmi yana cin yankan kirista yana cin yankan yahudawa wannan nassin alqur'ani ne babu wani ta'awili kai tsaye al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum wal muhsanati har zuwa karshe duk malaman tafsiri suka ce abincin yahudawa da kiristoci da Allah ya ce ta'amuhum ba wai na nufin shinkafa da waken su da rogo ba dama wannan halal ne amma me ake nufi yankan da suka ka duba tun daga tafsirin Raddul Adhan na Malam Abubakar Gumi yankan kirista in ya yanka kaza za'a ci Allah ne ya halatta mana bin dama da hagu wannan ba abin da ya shafe ka ka tafi kai tsaye tun da aka ce halal ne ba a ce dole ban ba ka ci ka bari amma halal ne mun fahimci wannan da kyau duk wanda yake da ahkamul qur'an na al-imam abubakar ibn al-arabi da littafin al-halal wal haram na ad-doktor yusuf al-qardawi qardawi yace a yanzu a kasar america ya kai wa ma kiristoci ba wai yankawa suke ba amma electric suke sawa wutar lantarki suke sawa su soke kaza to idan kirista ya soke kaza haka da wutar lantarki in ya baka za ci za a ci ya ce to bari mu ɗauko fatawa daga malamin malikiya abubakar ibn al-arabi a cikin littafin shi ahkamul qur'an ibn al-arabi ya ce an yi mini tambaya malamin fiqh ne ya ce an yi mini tambaya cewa ina hukuncin kiristan da ya kama kan kaza ya murɗe da ta mutu sannan ya je fige ya dafa in ya ba musulmi zai ci sai ibn al ya ce matukar dai malaman shi na kiristoci sun yarda da wannan a matsayin abincinsu to ya halatta shi ma ya ci to ya halatta in ya baka in kana da bukata ka ci a doktorul karbawi da ya zo karkashin wannan matsala sai ce to a karkashin haka in kiristan amerika ko wata ƙasa ya sa wutar lantarki ya soke kaza in ya dafa an kana buƙatar ci in ya baka baka ci kun ji da muka yi magana fa ba cewa muka yi Allahu sallallahu alaihi wasallin ba aka yi shiru kun ji mun kafa hujja da littafai guda biyu to za ku je ku ba da labari sai ku faɗi waɗannan littattafan in malami ne za ku gaya in sai ku ce ga amma ga littattafan da aka faɗi amma a duba tukuna a gani tun ba ku gani ba sai ku zo ka zo da naka ɗin sai in buɗo maka naka a hakamul qur'an ɗin da naka alhalal wal haram din sai a budo a ciki zai a ce a karanta kai fassara abin da ke ciki ne ilimi ne in ka takura kwakwalwarka to shikenan ka haramta wa kanka abu darda'i al at tabarani ya wannan hadisi sahihi ne a cikin mu'jamul kabir yana nan shi ma cikin alhalal wal haram abu darda'i aka tambaye shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa ala gafarta malam kiristoci ne suka yanka rago a cikin coci suna da wani sha'ani ka kawo mana zamu ci sai ce ya Allah kai ka yafe mana ya Allah kai mana afuwa mutane suna da wauta yake bayan Allah ya halatta mana abincin su tunda Allah ya halatta mana me kuma na kwakule kwakule amma yanzu mutane yaya in ma ka ci sai wani ya ce kai dan wuta ne saboda tsananin fiqihu Allah ya kiyaye shi yasa kun ga anan Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau na halatta muku abubuwa tsarkaka sai ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba illul lakum abincin waɗanda aka ba su littafi daga cikinku, ma'ana kiristoci da yahuda halal ne gare ku kaga Allah ya halatta tayyibat daga cikin tayyibat ashe abincin yankan kiristoci na ciki ko mun fahimci wannan to sai kuma can gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to kowa ya karkada kunnan shi kenan a can baya mun ji Allah ya halatta tayyibat anan kuma sai Allah ya ce ya ku mu'minai la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum abubuwan nan masu tsarki da Allah ya halatta muku kada ku haramta su wala ta'tadu ka ku ketare haddi inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu ketare haddi jama'a mun fahimci wannan to karatu fa ake yi ilimi ake son mutane su ba a san a tsaye da kwakwalwarka kullum karatun da ka sani shekara hamsin sai dai a zo a yi ta maka repeat edition so ake ka karu da ilimi idan kana da littafin al-majmu'u al-majmu' sharhul muhazzab na al nawawi al nawawi mai littafin riyadu salihin da al-azkar to yana da littafi na Fiƙihu, sunan shi al-majmu'u sharhul muhazzab haka kuma kana da littafin Yas'alu na dini wal hayati na ad ahmad shirbasi waɗannan malamai suka ce har ragon layya ma zaka iya ba kirista yanka maka a je a yi karatu jama'a in ka tsaya a wuri ɗaya ka saka kanka a akwati ka kulle to haka zafi zai kashe ka ya ce ragon layyanka ma an ka kasa yanka za ka iya ba kirista sai yanka maka ya ce kuma ya yi layyanka lafiya lau waɗannan abubuwan duk abin da ya sa muke buga mutane misalai da su wato so muke kullum ka fahimci cewa karatu a cikin addinin musulunci yana da yawa kuma ka fahimci cewa karatu ba wai ma'anar shi a tsaya a dala iya inda ka sani ba ina ma'anar karatu a bincika a gano abubuwan da ke daidai a zo a bayyana wa mutane jama'a mun fahimci wannan wannan an buɗe maka hanyar ilimi ne sai ka je ka ƙara yanzu waɗannan littattafai ƙalla guda hudu yanzu da na faɗa mun fahimta to in baka da su sai ka tafi maktaba ka tafi library ko ka je wurin wani malami ya ara maka ko kuma in kana da kuɗi ka je ka kwashi kuɗin ka sai ka je kasuwa ka fiyo sai ka zo ka duba jama'a mun fahimci yadda ake ilimi ko shi yasa a ka'idar ilimi duk abin da ka ji ba wai gigicewa za ka yi ba tsayawa za ka yi ka natsu in ba haka ba sai ka zo al'amarin da yake bai kai ya komo ba sai ruɗa ka kuma ka haramta kanka ilimi mai yawa ke. amma da za ka je kai karatu zai ka cewa ashe ma abin ma wannan tuni al'imamin nawa yau shekara shi nawa da rasuwa shekara shi ɗari takwas da mutuwa Ibn al yau shekara shi nawa da rasuwa shekara shi a dubu ɗaya na jin uku ne babu ko hudu dubu ɗaya su suka faɗi waɗannan maganganun ba na kwanan nan ba ne. Allah ya shiryar da mu don haka sai yake cewa watan jisi ah, ma yusibu zalika min almiyahi wal ma'i'at kuma yan shi'a suka ce duk wani ruwa da wani abu mai ruwa ruwa wanda yake na sauran musulmi ne in ya taba su to wannan ma'ana najasa ne wannan abu ma'ana duk wani ruwa wanda yake ya fito daga hannun wasu waɗanda ba yan shi'a ba ko wani abu wanda yake liquid ma'i kamar koko fura kunu da makamantan suka ce in dai ba daga hannunsa yake ba to najasa ne wa ghasl al-aniyati allati ya'kulu minha ghayruhum duk wani kwano da wani ya ci abinci wanda ba ɗan shi'a ba sai su wanke wannan ainihin kwano hatan lissamira wannan ɗabi'a da suka kwaikwaya sun kwaikwaye ta ne wurin wani ɓangare na yahuda masu suna assamira su ma yahuda ne amma kuma kyamar sauran yahudawa suke to kamar yadda 'yan shi'a kuma suke kyamar ainihin musulmi haka in ka ci abinci a kwano sai ɗan shi'a sai ya wanke na hum sharrul yahudi waɗanda yan shi'a suna koyi da waɗannan yahudawa a samira waɗanda su ne mafiya sharri daga cikin yahudawa walihaza yaj'aluhum an-nasu fil na kas-samira fil yahud dan haka a cikin kungiyar da ƙungiyoyin eh, musulunci to yan shi'a ake danganta su ga ainihin matsayin samira a cikin yahudawa wa mithlu isti'malihim at-taqiyya kuma kamar amfani da suke da taqiyya menene taqiyya sai ce wa izhari khilafi ma yubtinuna min al-adawa suna ainihin bayyana saɓanin abin da suke ɓoyewa na ƙiyayya ga sauran musulmi yan shi'a suna ƙin sauran musulmi amma an suka zo kuma sai su jawo ku a jika su ce ku ne nasu za a haɗa kai za a yi kaza za a yi kaza amma ba su ƙaunar ku in suka zo cikin ku duk abin da kuka yarda da shi su faɗa duk abin da kuke yi su yi wannan shine taqiya amma zuciyar su saɓanin haka ne Mu mushabahatan lil yahudi saboda ainihin kwaikwayon yahudawa yahudawa sai su ta haba haba haba haba da kai amma kuma sun fi kowa kinka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa nazairi zalika kafir ibnu ya ce ainihin wato abubuwa makamantan waɗannan game da yan shi'a suna da yawa wa amma sa'iru hamaqatihim amma sauran wauta ta su yan shi'a fa kafiratun jidda tana da yawa kwarai da gaske mislu kauni ba'dihim la yashribu min naharin hafarahu yazid daga cikin yan shi'a akwai wanda ba sa shan ruwan da aka ɗibo daga ƙoramar da yazid ya haka yazid dan muawiya yan shi'a ba su kaunar wannan ko ƙala zarratin ɗaya ne daga cikin tabi'ai ɗan gidan mu'awiya ne ya karɓi khalifanci bayan mahaifin shi mu'awiya to ya haka ƙoramu a ƙasar sham to duk ƙoramar da ya haka to yan shi'a ba sa shan ruwan wannan ƙorama saboda ƙiyayya yanzu wannan ba wawanci ba ne sai ibn taymiya ce, ma'a annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wallazina ma'ahu tare da cewa annabi da shi da sahabban da ke tare da shi kanu yashrabuna min abarin wa anharin hafara hal kuffaru annabi da sahabbai suna shan ruwa daga rijiyoyi da ƙoramu waɗanda kafirai ne suka haƙa su don haka in ma a ce 'yan shi'a sun ɗauki su yazidu kafirai ne to ya annabi ma na shan ruwan rijiyar kafirai to su ne ya hana su sha amma saboda matuƙar wauta da ke tare da su ba sa sha wa ba'dhum la ya'kulu min tutish min tutish shami wasu daga cikin su ba sa ainihin wato cin akwai nau'in wani dan itace a ƙasar nan da muke ce mishi cizaki wasu ku sun san cizaki dan abubuwa ne yan kanana jawur haka amma zaƙi ne to haka irin wannan tut din irin wannan ke zaki na kasar sham ba sa ainihin cin shi dan me domin eh, yazidu ya shi shuka su da yawa a kasar sham wai dan kar su ci daga cikin abin da ya shuka wa ma'alumun ibnu taymiya ce sanannen abu ne annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu kanu ya'kuluna mimma yujlabu min biladil kuffar annabi da shi da sahabban shi sun kasance suna ci daga abubuwan da ake kawowa daga kasashen kafirai min aljubni na daga cikin tun daga man shanu da cikui da makamantansu wa yalbasuna min matan sujuhu alkuffar kuma suna ainihin sanya tufafin da kafirai ne suke saka wannan yadi bal ghalibu siyadihim ibnu taymiya yace mafi yawancin tufafin ma da annabi da sahabbai suke sawa kanat min nasjil kuffar na daga cikin tufafin da kafirai ne suka saka shi amma kuma annabi ke sawa yanzu dan an fito da shadda daga ingila sai kace ba za ka sa ba hadisi yana nan a cikin al bukhari imam bukhari ya kulla badi. babu ma'ana babin da ke babu salati fil jubbati shamiyya babin da ke magana akan sallah da rigar kasar sham me yake nufi da rigar kasar sham saboda sham a wannan lokaci kasar kafirai ce to sai ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana saye da riga wadda an sako wannan yadi ne daga ƙasar sham ashe dan ka sanya tufafin da aka kero shi daga ƙasar kafirai matukar dai ba an ɗinka shi a tsarin kafirai bane babu laifi shadda ne wagan bari ne yadi ne an yo shi daga ƙasar arna arna ne suka saka shi zaka iya sawa matukar bai keta wata ƙa'ida ta musulunci ba don me don gashi annabi na sawa jama'a mun fahimci wannan to amma su duk abin da ya zama ya fito daga ƙasar sham ne wanda yake na irin waɗannan abubuwa da sayyidina yazid ya shuka to su ba za su ci ba wai don kada su ci daga cikin abin da ya shuka zato ne ma fa kawai amma wai don kada su ci wa mislu kaunihim na takalluma bi lafzil ashra yana daga cikin wauta da wawanci na yan shi'a yan shi'a ba sa kirge su kai goma in ya kai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara sai ce sha ɗaya sha biyu sha uku ba zai ce goma ba me yasa barkaji sai ibnu taymiya yace aw fi'li shay'in yakunu ashara ko kuma aikata wani abu da ya kai goma duk abin da ya kai goma sai su lalata lissafin ba sa goma hatta fil bina yace har wajen gini la yubnuna ala ashrati a'muda ba sa gini akan diraku gimshikai guda goma wala bi ashrati jizo ba sa samun ainihin wato jijiyoyi abin nan bishiyar dabino haka dirka su kafa wanda zai kai ainihin guda goma wani auyi zalika da makamantan haka me yasa li kaunihim yubghiduna khiyara sahaba saboda suna kin waɗannan zababbin sahabbai guda goma da goma ne to dan haka ba sa lissafi su ce goma dan kiyayya waɗannan goma din dan Allah wannan ba wawanci bane sai su rage <laughs> wa humul asharatul mashhudu lahum bil janna sune sahabban nan waɗanda manzon Allah ya musu shaida cewa yan aljanna ne guda goma suwaye na farko Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه to waɗannan sahabbai guda goma ko kaki ko kaso ‘yan aljanna ne in ka ce baka yadda ‘yan aljanna ba ne to kai har abada bazaka shiga aljanna ba saboda daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu jawabin cewa yan aljanna ne don haka yana cikin aƙidar mu ka karanta al’aƙidatul aqidatu tahawiyya hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al duk littafin da ke magana akan aƙida na ahli sunna sai kaga yi magana cewa mun yadda duk wanda annabi ya ce dan aljanna ne mun yadda kamar wa kamar khadijatul kubra wata ran fatima ta zo ta ce ya manzan Allah wai uwata khadija tana ina ne manzo Allah ya ce ai khadija ne mata albishir da wani tsatsan gida a aljanna wanda aka gina shi da ƙarauna aljanna to mun yadda khadija yar aljanna ce alhassan da Husayn manzo Allah ya ce sayyida babu ahlil janna shugabannin samarin gidan aljanna fatima manzo Allah ya ce shugabar matan aljanna mun yadda mun fahimta to haka kuma waɗannan sai nasu garanti ɗin ya zo a dunkule jumlatar wahida wannan bai rushe waɗancan ba su waɗancan an riga an ba da nasu garantin daga baya kuma Allah ya sake ɗiba annabi wasu goma ya ba su labari lallai ne sai an saka waɗancan a ciki ba labarin su kowa ya sani ba to yanzu sai kuma aka lissafo goma to shine za ku ji shi wannan la'anan nan na nan zaria yake cewa wai yaya za a yi a ce za a lissafa goma to ina waɗannan da ba a faɗe su ba waya ba a faɗi Fatima ba ya ba faɗi Hassan da Husaini ba kaga wannan ke fassara maganar da na faɗa muku a kwanakin baya cewa tantagariyar jahili ne don in ba dan haka ba da a ce ya san yadda ake haɗa ilimi an riga an faɗi Fatima Khadija Hassan Husaini an riga an ba su nasu garantin to yanzu kuma aka zo aka waro goma dolan dole ne kuma sai an sake saka waɗancan ai ba dole bane ma'ana gwamna ne sai ya zo ya naɗa kwamishinan ilimi ya naɗa kwamishina kaza sai ya naɗa kwamishinoni guda uku da ya naɗa kwamishinoni guda uku ana nan sai kuma ya sake naɗa wasu guda shida dole kuma sai an faɗi waɗannan waɗannan dama sai riga sun zama mai kwamishinoni ne don haka ba nasu ake magana ba yanzu wannan sabon naɗi ne mun fahimci wannan jama'a to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa waɗannan yana daga cikin falalar abubakar da umar in ka dunkule su a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi ya ce abubakar da umar a cikin addinin musulunci kamar ido ne da kunne wa kai duk inda aka samu kai ba ido ba kunne ina wannan kai to matsayin abubakar da umar kenan sa'annan a cikin hadisi har wa yau imam bukhari ya rawaito wannan hadisi har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah da muminai ba su yarda da kowa ya ɗauki wannan matsayin nawa ba bayana sai kai abubakar ma'ana in dai kai mumini ne to ana shaida maka Allah bai yarda wani ya zama shi ya gaji wannan ya zaune wannan kujera bayan annabi ba sai abubakar don me don haka Allah ya tsara amma in kai ba mumini ne, to ba mamaki kai tawaye jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kaɗan kenan cikin falala ainihin abubakar da umar wata rana annabi yana wa'azi sai ya ce wani mutum cikin bani isra'ila ya hau kan saniya sai ta yi jinkiri ba ta sauri sai sa bulala yadda ta. da yadda ta yadda ta ya mata azaba sai ta juyo ta ce mali haza khuliqtu kai ni fa ba don haka aka halice ni ba kai ta zungu mini bulala annabi yake wa'azi yake yana bada labarin mutanen ta sai sahabbai suka ce subhanallahi bakaratun takallamat saniya na magana sai manzo Allah ya ce amantu bi zalika wa amana bi zalika abubakar wa umar ni manzon Allah na yadda kuma abubakar da umar ma sun yadda mai riwaya ya ce abubakar da umar ba sa wurin a lokacin amma annabi ya yadda da imaninsu ku kuna zaune nan kuna neman ku ja amma su suna can sun yadda jama'a mun fahimci wannan da kyau usman daraja ta isa daraja da ake mishi lakabi da kambi da cewa zunnuraini ma'abocin haske biyu tun daga farkon duniya har duniya ta tashi babu mutumin da ya taba auren yayan annabi ɗaya guda biyu sai Usman, ya auri wannan ta rasu aka sake ɗaura mai aure da wannan ta rasu manzo Allah yake da ta uku da mun baka manzo Allah yana zaune Abubakar ya shigo Umar ya shigo annabi yana zaune cinye shi na waje can sai Usman ya shigo sai annabi ya tashi ya sauri ya gyara zaman shi ya rirrife haka Aisha ko Hafsa wata daga cikin sai suka ce ya manzan Allah da wani da wani sun shigo baka gyara zaman ka ba amma wani ya shigo ka gyara yace dan me zan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar shi suke ji dan me bazan ji kunyar wanda mala'iku ma na jin kunyar shi ba ma'ana mala'iku ma jin kunyar Usman suke yaya ni ba zan ji kunyar shi jama'a mun fahimci wannan ran da aka tashi za a yi sulhu na Hudaybiya sayyidina Usman annabi ya tura shi ya ce ka je mutanen Makka na ganin darajar ka je ku tattauna da ya shiga kafin ya fito sai munafukai suka yada surutai cewa ai an kashe Usman sai annabi ya daga hannun shi haka hannun dama yace hadhihi yadu Usman qad bay'atni sai haka yace kun ga wannan hannu na wani dama to shine hannun Usman gashi ya mini mubaya'a Usman na can Makka amma annabi ya yi imani da lallai Usman zai wa annabi mubaya'a sai sa hannun shi haka wannan hannun na Usman madadin hannun manzon Allah kenan kuma a dauke shi a saka shi a wuta ba za ku ji kunyar faɗan abin da kuke faɗe ba an samu wani la'anannen ɗan shi'a a ƙasar iran sai da ya rubuta da alƙalamin shi ya zo yana cewa waɗannan 'ya'ya biyu da usman ya aura bai taɓa saduwa da su ba ma dan allah ya za ka ka iya ba da shaidar ɗa namiji da mace in suka kulla ƙofa ko su ba za a cika amincewa da shaidar kansu ba dan ya iya cewa ya sadu da ita ita kuma ta ce a'a ko kuma ita ta tabbata shi ya karyata to balle kai da ke rayuwa yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ka ba da labarin abin da ya faru a shekara ta farkon musulunci shekara ɗarin farkon musulunci babu ƙarya akan wannan to wannan kaɗan kenan cikin daraja Osman ya ishi Aliyu daraja wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare ya ce gobe zan ba da wata tutar yaƙi ga mutumin da yake ƙaunar Allah da manzan Allah kuma Allah da manzan Allah ke ƙaunar shi Umar ya ce tun da uwata ta haife ni ban taɓa kwaɗayin in samu mukami ba sai wannan rana mutane suka kwana suna ta addu'a Allah ma isa ni ne Allah isa ni ne da gari ya waye sai manzo Allah yake aina Ali ibn Abi Talib ina Ali dan Abi Talib yanzu bai samu daraja ba anan ya samu daraja manzo Allah ya shaidar Aliyu cewa yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah Allah da manzon Allah suna kaunar shi ga Talhatu dan Ubaidillah da zumun kawo cikin falalar shi da shi da ainihin Az-Zubair ibn al awam Sa'ad ibn Abi Waqqas shi kuma yana daga cikin mujabud da'awa da sun yi addu'a yadda ka san yankan reza yanzu yanzu nan addu'a take shiga ba jinkiri bukata ta biya a zamanin saidina umar sai umar ya naɗa shi shine kwamandan yakin shi ya je ya ci ƙasashen farisa kasashen iran da sauransu ya rugurguza wannan kafirci da sauransu wanda ake a wannan lokaci to da ya dawo gida sai sa'ad sai ya naɗa shi shine gwamna a kufa da ya naɗa shi gwamna a kufa sai mutanen kufa aka samu munafukai daga cikinsu sai suka haɗa wata kutun gwila sai aka zo wa da umar labarin cewa sa'adu ɗan abi wa ɗin nan azzalimi ne bai iya sallah ba matsoraci ne zai zuwa jihadi ya yi daidai da tsarin da umar yake bi in ya naɗa ka gwamna bayan shekara hudu sai ce ka dawo sai a naɗa wani to daidai da wannan lokaci za a ce ya dawo sai kuma aka kawo ƙarar shi sai ya ce to dawo gida ya ce sun kawo ƙararka sun ce baka iya sallah ba sun ce kana zalunci baka rabon adalci sun ce matsoraci ne kai kana tura 'ya'yan jama'a a kashe surin jihadi kai baka zuwa cikin waɗannan sharri guda uku sa'ad ya ce ba abin da ya fi min ciwo irin wai ni sa'ad mutumin madina ɗan birni wai ba ƙauyen kufa ya ce wai ban iya sallah ba Allah wadaran wannan magana ya ji zafin wannan magana ma'ana kamar yanzu kana ɗan tudun wadannan sai wani mutum ya fito daga can wani sagagi tsakanin kargo da tsabara sai zai ce wani fa bai iya sallah ba zaka ji zafin abin nan ina ba kauye kai mutumin bariki limam jahilin bariki sai ka samu shine limamin ƙauye <laughs> mun fahimci wannan da kyau sai aka naɗa kwamiti sai aka tafi aka shiga wannan masallaci ai sallah a zahar a miƙe kwamiti su tashi ce wannan shi ne ku shugaba ya turo a bincike shi me za ku ce game da shi jama'a su yabo na alheri a tafi wani masallacin daidai sallar la'asar daidai sallar magariba duk aka kewaye masallatai manya na kofa duk gaba ɗaya suna faɗin alheri sai wani masallaci ƙwaya ɗaya sai aka samu wani dattijo mai suna abu sa'ada ko in ce wani tsoho wannan tsoho sai miƙe ce to mu dai tun da an gama mu da Allah mu kan za mu faɗi gaskiya ashe asalin wannan magana daga wurinsu ta fito sa'adu gwamnanmu matsoraci ne sa'adu baya rabo na adalci sa'adu bai iya sallah ba to ne sa'ad ya dubi wannan mutum ya ce ya Allah wannan mutum idan ya miƙe ne don a ji labarin shi a jama'a ya yi riya ya yi sum'a ya ɓaci mutunci na Allah ka tsawaita ran shi Allah ka haɗa shi da talauci Allah ka haɗa shi da bala'i addu'o'i nawa uku salasatin bi salasatin yayi mashi uku ya rama da uku sai koma ya zauna shikenan Allah ya amshi addu'a shi yana daga cikin mujabud da'awa wannan mutum Allah ya tsawaita ran shi Allah ya haɗa shi da talauci ga iyali ka ɗari ba ka da na sukarin kokon gobe ya ka wa kanka sannan Allah ya sa mishi makanta da kuma fitinar san mata ga tsufa ga makanta ga fatara ga ƴaƴa da ya ji murya ƴan mata sai bi su da gudu sai a ji ana ke ki gudu ga wanda addu'a sa'adu ta kama shi nan shi yasa wallahi ka ji tsoron yi wa bayin Allah sharri mutumin da bai ji ba bai gani ba ka kirkira ka faɗa ka yi mishi sharri ka ji tsoron irin wannan kuma har yanzu akwai irin waɗannan mujabud da'awa wallahi in ya buɗe baki ya ce maka Allah ya isa baka kaiwa kwana bakwai sai Allah lalata al'amarinka to wannan kaɗan kenan cikin falalar sa'adu ibn abi waqas to kuma ga lokaci ya taho mun fahimci wannan dama mun ce ba mai kasa biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk